الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بايعك يوم السلام عليكم ورحمة الله أدرس لي جبات من تكرشان آية تتمانين لديو سكن ونن سورة من البركة سورة الأنعام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون yau kuma za mu tashi farkon aya وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء وتلك حكيم عليم وتلك حجتنا وتلك aka ambata a baya na na maganganun da annabi Ibrahim ya rinka fuskantar mutanen su da shi mutanen sa da shi Allah hujjatu hujjatuna waɗannan hujjojin mu ne allati istajja biha Ibrahim ala wahdaniyatillah wanda annabi Ibrahim ya kafa hujja da su bisa ga kadaicin Allah ta'ala wannan hujjoji ko min ufudul kawakib abin da ya faru na wani tauraro wanda annabi Ibrahim ya izina da shi wajen rashin cancantar tauraro ya zama Allah da kuma fakuwar wata wanda ya kafa hujja da wannan wajen rashin cancantar wata din ya zama Allah da kuma fakuwar rana shine min usulul kawakib wa ma ba'da dukan waɗannan hujjatuna hujjojin mu ne to wannan duk yana matsayin mubtada wal khabaru khabarin mubtada din shine atainaha ibrahima hujjojin mu ne wanda muka bayar da su ga annabi ibrahim alaihi salam na laha hujjatan mun shiryar da shi annabi Ibrahim zuwa ga waɗannan dan su zame masa hujja ala qaumihi akan mutanansa Allah ke narfa'u darajatin man nasha muna ɗaukaka darajojin wanda muka ga dama bit tanwini da tanwini wajen narfa'u darajatin man nasha wa quri abil idafa a wata kira'an kuma an karanta a matsayin mudaf kenan narfa'u darajatin man nasha ba tare tanwini ba ko darajatin man nasha ko darajati man nasha muna ɗaukaka darajojin wanda muka ga dama wato idafa kenan kuma muna ɗaukaka darajoji darajojin wa haka dai wanda muka ga dama fil ilmi wannan darajoji ta fuskar ilimi wal hikimati da kuma hikima inna rabbaka hakiman aliyam lalle ubangijinka hakim wato mai hikima ne fi sunhi cikin abubuwan da yake aiwatarwa alimun sannan kuma masani ne bi khalqihi dangane da halin da halitta take ciki to wannan duk ɗaya ce daga cikin hujjoji da ke nuna cewa annabi ibrahim alaihi salam lokacin da ya ga tauraro ya ce haza rabbi ya kuma wata ya ce haza rabbi ya ga rana kuma ya ce haza rabbi haza akbar duk ya faɗa ne yana mai nufin cewa a bisa ga riyawarku a bisa ga aƙidarku wato ba ya faɗa bane yana mai kudurin ilahantakar waɗannan ababen ya faɗa ne dan ya ji daɗin mutu da su ya eh to wannan dai Allah ne kamar da kuka faɗa bayan abin ya kawo sai ce a ah, to ni ba na san Allah irin wanda yake fakuwa ko wanda yake saukewa. dan Allah ce tilka hujjatuna atainaha ibrahim kaga hujjoji ne da Allah ya baki dabaru na yin mutu dabaru na mukabala dan ya ji daɗin kayar da abokin mukabala sa cikin ruwan sanyi to sai Allah ce narfa'u darajatin man nasha muna ɗaukaka darajojin wanda muka so to shine malamai suka ce wato ta fuskar ilimi kenan dan haka ne Allah ya kawo siffar ilimi cikin siffofin sa inna rabbaka alimun inna rabbaka narfa zatin man nasha inna rabbaka hakimun alim kuma ya nuna abin da annabi Ibrahim ya yi amfani da ilimi haka can cikin kissar annabi Yusuf alaihi salam lokacin da ya dabara wajen tsayar da dan uwansa kar a koma da shi Misra da ya sanya abun awo cikin kayan awansa yace a je a bincika duk wanda aka samu abun awo na cikin kayansa to za mu tsare shi فبدا باوديتهم قبل وعاء اخيه ثم استخرجها من وعاء اخيه من وعاء اخيه التي كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم وفوق كل ذي علم عليم وفوق كل ذي علم نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم kan ya ce na rafa darajatin man nasha nan ma na rafa darajatin man nasha kan ilimi ne nan ba ilimi to ne suka ce ibnu ya yace nan wajen kisar annabi ibrahim ilmul aqaid ilmun addini ilmun aqida can gurin kuma wajen annabi yusuf kuma ilmin siyasa ilmin gudanar da jama'a to dole sai an hada guda biyu sai an samu al-fiqhu fi din wal fiqhu fi waqi'in alladhi ya'ishu fihi an-nas ka fahimci addini ka fahimci rayuwar mutanenka dan ka ɗabbaka addini a cikin rayuwarsu dan rayuwarsu ka ɗora ta akan sikelin addini ka faɗi daidai ka faɗi kuma abin da yake ba daidai ba dole sai an haɗa guda biyu ilimin addini da ilimin rayuwa kuma addinin musulunci ba fada da ilimin rayuwa sai dai in nazariyat na ilimin rayuwa sun kasance mabaniya ala kawaid wanda suke munhara an gina su kan ka'idoji rubutu to sai addini ya fada da shi amma in dai tataccen ilimi ne wanda ba so fadan kare a ciki addini ya tabbatar da shi to sai aya ta gaba ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين ووهبنا له إسحاق ويعقوب من باش بيور شيني النبي إسحاق دكما جيكا يعقوب وتو lahudin nan da ne na kuma zuwa Allah ya bashi da mai suna Ishaq shine annabi Ishaq kuma ya bashi Yaqub wato jika kenan dan shi annabi Yaqub da ne na Ishaq can a cikin suratul anbiya yace wa habna lahu ishaqa wa yaquba nafilatan wa kullan ja'alna salihin wato mun bashi Ishaq sai muka yi masa daɗi kuma da Yaqub nafila wato dadi kenan kai wato jika kenan wa kullan ja'alna salihin kuma dukkanin salihai ne wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa awhayna khairat wa iqamu salati wa ita'az zakat wa kanu lana abidin dukkan su masu ibada ne ga Allah bayi suke ga Allah wa wahabna lahu ishaqa wa yaquba kullan tanwin al-iwad kenan kowanne ɗaya cikin su hadaina mun baki baiwa ai da shar'i mun shiryar da shi kenan zuwa ga shiriya allazi utiyahu ibrahim irin shiryar da aka biya annabi ibrahim fa innahu muqtadiyan bihi da ishaq da yaqub duk suna koyi da wato annabi ibrahim alaihi salam wa nuhan hadaina min qablu annabi nuhu alaihi salam mun fi yadda ke min qablu tunda wato tun kafin annabi ibrahim alaihi salam wato ta fuskar zamani annabi nuhu ya riga annabi ibrahim zuwa da aka bada labarin annabi nuhu annabi ibrahim ta aka fada kuma annabi nuhu wa nuhan hadaina min qablu ay min qablu ibrahim tun kafin zuwan annabi ibrahim wa min zurriyyatihi daud daga cikin zurriyyarsa ne aka samu dauda wa sulaimana da sulaimana wa ayyuba da ayyub wa yusuf da yusuf wa musa wa haruna wa kazalika najzi muhsinin kamar haka ne muke yin sakamako ga masu ihsani sai mu ba su ƴaƴa na gari sai mu ba su silsila zahabiyya da na gari jika na gari idan sun yi ihsani kenan to da Allah ya ce wa min zurriyyatihi yana daga cikin zurriyyarsa kiwa annabi Ibrahim ko annabi Nuhu to waɗansu suka ce min zurriyatihi lamiri na komawa zuwa ga annabi nuhu domin abdamir ya udu ila aka rabe mazkur lamiri na komawa zuwa ga wanda aka ambata ɗazu ɗazu shine wa annabi nuhu domin shi annabi ibrahim tun farko wa habna lahu isa haka wa yaquba kullan hadaina sai kuma aka ce wa nuhan hadaina haka annabi nuhu mun shirye da shi aka ce min zurriyatihi wato shi nuhu kenan haka wadan suka ce dan lamiri zai koma zuwa ga aka rabe mazkur wadanda suka ce a'a lamiri na komawa zuwa ga annabi ibrahim li annahu sahibul qissa dan ayoyin da an jere su ne dan ba da labarin sa saboda haka lamirin ba naki an fahimta ko wa min zurriyyatihi daud yana daga cikin zuriyar annabi ibrahim alaihi salam annabi daud da kuma annabi sulaiman wanda dani na daud wa ayyub da annabi ayyub malaka wa huwa ibnu amud ko ibnu razik ibnu umayyad ibnu wa'i hadisan zuwa karfi wa yusuf da annabi yusuf ibn yaqub dan gida annabi yaqub wa musa wa harun ibn imran wanda yaya ne na imran ibn yasar ibn lawi ibn yaqub wa harun akbar min musa bi sana wato harun ya girma annabi musa da kikara. wa kazalika najzi musin duk da waɗannan zuriya ne na gidan annabi ibrahim alaihi ne na gidan annabi ibrahim sai kuma وزكريا ويحيى وعيسى وإياس كل من الصالحين وزكريا هل كما دا النبي زكريا ويحيى دا يحيى ابنه دان زكريا دي وعيسى دا النبي عيسى ابن مريم يزيد أن الذرية تتناول أولاد البنت دير النبي عيسى أتكن ذرية النبي إبراهيم wannan na nufin hajjikanka wanda 'yarka mace ta haifa ana kirga shi cikin zurriyar ta kenan sai eh dai a babin rabon gado dai ba a kirga ka haka dan jikanka wanda yarka mace ta haifa ba zai shiga danka ba sai dai jikanka wanda ɗanka namiji ya haifa to wannan na iya cin gado idan ɗan baya ne an fahimta ku amma wajen kirgin zuriya ana kirga shi ana iya kirga cewa dina cikin zurriyarka. kun fahimta da kyau da in ba haka ba da ba za a kawo annabi isa alaihi salam ba cikin zuriyar annabi ibrahim alaihi salam tunda ba dangantaka sa da shi ya ita wajen mahaifiya ne tunda shi ubangiji ya halitta shi ba tare da mahaifi ba amma duk da haka gashi an sa shi cikin zuriyarsa ina ba da gun fahimta shine wato ainihin ah, ah, wa zakariya wa yahwa wa isa wa ilyas ha kuma da annabi ilyas bil hamzati da yin alhamza a farko bil hamzati awwal huwa qari'a bi tarkiha a wata qira'a an karanta ba tare da alhamza ba a ce waliyas kawai bi tarkihi ba tare da hamza ba ibnu yasin shi da yasin dan gidan yasin salamun ala ali yasin anhat ibn aizar ibn harun ibn imran wannan shine silsilar kullum min as-salihin kowannen su yana cikin salihai wato kowanne sai cikin waɗannan yana cikin salihai kenan sai kuma shine وإسماعيل وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين وإسماعيل ودكما النبي إسماعيل وابن إبراهيم dan annabi Ibrahim alaihi salam wal yasa da kuma al yasa Allah muzaida sakina wadansu malaman suka ce lamu dan da ke cikin wannan kalmar ƙara ta aka yi kuma sakina ana mata tawili wa katul da yawa ya undan nan fata wani ya yasa wa qila al laysa a wata kira an ce al laysa a maimakon al yasa al laysa mun mushaddada da yawa lamun shadda wa ya'un sakina da yawa ya'un dauni ba da ha bayan lamun din wannan ita ma kira ce tabbatacciya ko wanda suke karantawa wa isma'ila wal laysa'a akwai ma isma'ila wal yasa'a wanda muka fi sani shi. to shi wannan al yasa'a din wato ko al laysa huwa ibnu ukhtub ibnu al ajuz haka suke danganta shi wa yunusa da annabi yunus alaihi salam ibnu matta wannan ya tabbata cikin hadisi sunansa yunus ibnu matta wa hiya ummuhu suka ce wato mahaifiyarsa ana jingina shi zuwa ga mahaifiyarsa matta din wa lutu ha kuma da annabi lut ibnu haran dan gidan haran akhi ibrahim wanda shi haran dan nan dan uwan haihuwa ne na annabi ibrahim alaihi salam wa kullum faddalna ala alamin kowannen su mun fifita shi alal alamina a bisa ga mutanen zamanin ta bin nubuwa da annabta an fifita su da annabta ma da yake zakara huna samaniyata ashara nabiyyan min gairi tartibin la bi hasabi zamani wa la bi hasabi fadli ubangiji subhanahu wataala ya jera mana wato annabawa guda goma sha takwas a wannan wuri min gari tartibin amma ba a abu jeri ba ba an bi jeri bane ba wato na bi hasabi zamani ba a abu jeri ba ta fuskar nan su a ce na farko shine na farko a zamani sannan na biyu na biyu a zamani sannan na uku sannan na karshe ba a kiyaye wannan ba a iya kawo wani karshe daga can sama kawo kuma wani kuma daga baya don daga annabi isa shi ne karshen su ko daga shi sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ga shi an ambace shi kafin ambace annabi isma'il wanda isma'il tsani kai tsaye na annabi ibrahim an fahimta ko kaga ba a bi jerin zamanin su ba wajen ambatan su an gane ko wala bi hasabil fadli haka ba abu ba abu jerin falalan su ba wajen ambato domin da aka kawo annabi Ibrahim da aka kawo Ishaq aka kawo Yaqub tare da cewa da Ishaq da Yaqub ba su kai falala na annabi Musa alaihi salam an fahimta ko ba su kai falala na annabi Isa ba amma da can an ambace su daga can sama a ce jerin da aka yi ba a kiyaye zamani ba cewa waye ya riga zuwa sannan ba a kiyaye falala ba wajen ambatan su haka kawai aka ambace su a haka to amma nan din malai walakin huna latifatu akwai wata fa'ida da za a iya samu au da bashi tartiba wanda ta za a yi wannan jerin a haka wahiya wannan fa'ida da malamai ke kalatowa ita ce an Allah khassa kullu ta'ifatin min al-anbiya min al-karamati wal fadl ubangiji ta'ala ya keɓanci kowanne nau'i cikin annabawa da wani nau'i na karamci da falala fa zakara awwalan nuhan farko sai ya fara ambatan annabi Nuhu Ibrahim da annabi Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub da Ishaq da Yaqub aka ambato nan guda hudun saboda me li'annahum usulul anbiya'i dan su ne asalin annabawa kowane annabi da ya biyo bayan su yana dangantuwa da zuwa da ɗaya daga cikin guda hudun nan an fahimta ko da haka sai aka ambace su daga sama ba dan sun fi sauran falala ko kuma zamanin su ya riga na sauran ba a saboda wato malai ce kamar wannan ita ce fa'idar wannan fa'ida ce musamman ba malamai ke istinbatin ta an gane ko لأنهم أصول الأنبياء وإليهم, ير... وإليهم يرجع أسبهم جميعا دكا أسل كون النبي نقوم عن إذا جدا قداه ثم إن المراتب المعتبرة بعد النبوة الملك والقدرة والسلطان sannan bayan annabci abin da ake izina da shi cewa yana cikin falala shine a samu mulki a samu kudura a samu iko wa qad Allahu Dawuda wa Sulaiman wannan ko Allah ya bai annabi Dawud da annabi Sulaiman min zalika cikin wannan abin da aka ambata hazzan washiran ya ba su rabo mai kauri da haka bayan an ambata san guda wadin sai a kawo da Sulaiman da annabi Dawud an gane ko Dawud da Sulaiman wa zai maratibi daga cikin martabobi da ake kirgawa bayan wancan kuma asabar inda nuzulul bala wato hakuri ga mutum yayin da wata musiba ta sauka a kansa wal mihani da wahalhalu wa shada'idi da wani tsanani wa kad khassa Allahu biha ayyub to anan kuma Allah yake banta annabi ayyub da wannan da haka shi kuma sai ya bayan sauran wajen ambato kin ثم على هاتين المرتبتين من من جمع بينهما sannan martabobin nan guda biyu na karshe da muka faɗa akwai wanda ya hada duka guda biyu shi kadai wa huwa yusuf kina annabi yusuf alaihi salam ga annabta ga mulki sannan kuma ya ya ma yayi zama hakuri dan ya zauna cikin kurkuku kuma an jefa shi rijiya kuma ya zama bawa duk yayi hakuri to ka kuma da mulki kuma ya samu da haka sai kuma sai aka ambace shi a bayan gina an gane ko alal wa wa yusu bai nan sabar alal bala wa shidda yi hakuri bisa ga jarabawa da tsananin da kansa hatta atahu Allahu mulka misr har Allah ya bashi mulkin misr amma annabuwa tare da annabta ثم من المراتب المعتبرة كما من المراتب المعتبرة ينا تكن مرتبة da ake izina da su fi fadl al-anbiya wajen fifi da annabawa yawan mu'jizozi da yawan hujjoji wa kad khassa Allahu Musa wa Haruna min zalika bil hazzil wafi to anan kuma Allah ya keɓance annabi Musa da ɗan Haruna da rabo mai tsoka wajen yawan mu'jiza da kuma wato ainihin hujjoji dan an ba shi tisa ayatin bayyana an gane ko an ba shi tisa ayatin bayyinat sune as-sinin da kuma al-jaral da al-qummal da abdafade da addam da sauransu wanda Allah ya ce wala qad atina musa tisa ayatin bayyinat fas al-bani isra'ila idja'ahum sannan da an ba shi kuma al-kahfa fa ilahiya ثوبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين أكوي كثرة البراهين كنا دا كما معجزة كنا أجاني وقد كسر الله موسى وهارون من ذلك بهذا الوصف ومن المراتب المعتبر yana cikin martabobi da ake izina da su az-zuhd fi dunya zuhudu a rayuwar duniya abinda ake nufi da zuhudu a rayuwar duniya wato shi ka samu abin amma ko bai shagaltar da kai daga bin Allah ba amma in baka samu ba kace kana zuhudu ya ba za ka gane kana zuhudu ba ka da gogo mai da wani magana zuhudu ai ka rasa ne amma ga gida ga mota ga kuɗi ga komai ga komai amma ba su shigaltar da kai daga bin Allah ba to sai a ce maka ka zama mai zuhudu amma wanda ba ya da wannan kuma ba za a gane cewa mai zudu bane ba sai an bashi an ga yarasa sai an bashi akwai yanci mana Abuja ko an bashi wata babbar kwangila an ga duk yana nan a to wannan yana da zuhuri kenan الزهد في الدنيا وقد خص الله بذلك زكريا ويحيى وعيسى والياس a wannan fage kuma Allah yake banta annabi zakariya da yahaya da isa da iliyas thumma zakara Allah ba'da ha'ula'i man lam yabqa lahu atba'un wala shari'a sannan daga baya Allah sannan Allah ya ambata bayan wannan ya ambaci wanda ma baya da mabiya baya da wata shari'a ke bantacce da aka da aka bashi a'a yana bin shari'ar wanda ya riga yake ne wa hum isma'il wal yata wa lut sune annabi isma'il da aliyasa da kuma lut wallahu alam to wannan shine istinbatin da malamai suke yi amma cewa wato waɗannan ba su da shari'a kamar annabi isma'il da kuma aliyasa da kuma lut wato ijtihadi ne na malamai sukan faɗi haka amma dai nassin qur'ani ya nuna kowane annabi an ba shi littafi kamar yadda nassin qur'ani yana cikin suratul bakara kana nasu ummatan wahida fa ba sallahu na mubashirin wa munzirin wa anzala ma'ahum alkitaba bil Allah ce sai muka turo da annabawa mubashirina wa munzirina wato masu bishara da kuma gargadi sai ce wa anzala ma'ahum alkitaba sai ya saukar da littattafai tare da su anan ana fasara alkitab da ma'anar jam'i saboda al-alif wal lam anan gurin jinsiya ce wanda ke nuna jinsul kutub wato ma'anarsa ma'anar jam'i kenan sai Allah ya saukar da littattafai tare da su ma'ana kowane annabi yana da kenan littafi kenan kowane annabi yana da shari'a sannan kuma Allah ya ce li kullin ta'alna minkum shir'atan wa min haja. to kaga za mu shebance wani annabi mu ce baya da shari'a to yana bukatar nazari kenan idan muka kwatanta da waɗannan ayoyi sai dai mallan ya jingina ilimi zuwa ga Allah yake wallahu a'ala mu ma haka din wallahu a'ala bayan mun bada abin da muka faɗa sai aya ta gaba Allah ce wa min aba'ihim wa dhurriyyatihim wa ikhwanihim wa wa وهديناهم ila صراط مستقيم ومن آبائهم هكا أكو ودن سو daga cikin ƴaƴan daga cikin iyayensu wato su waɗannan annabawa waɗanda su ma mun shirye da su daina cikin hadin din mun shirye da waɗansu cikin iyayensu wa zurriyatihim da zurriyansu wato ƴaƴansu da jikoki wa ikhwanihim da kuma ƴan uwansu malai ke atafun ala kullan wato kamar aka ne akan kullan hadaina kenan aw nuhan ko aka ne akan nuhu wa nuhan hadaina wa min litaba'idi min din dake cikin wa min aba'ihim min min taba'idiyya wato wani sashi daga cikin iyayensu da wani sashi daga cikin zuriyarsu da yan uwansu wato ba dukkan iyayensu ba na aka shirya ba dukkan ƴaƴansu ko zuriyarsu ba aka shirya a wani sashi cikin su لأن بعضهم لم يكن له ولد وبعضهم كان في ولده كافر domin cikin annabawan nan ba dukkan su ne da yaya ba sannan kuma wadansu ma zaka samu cikin yayansa kuma akwai wanda bai musulunta ba kamar annabi Nuhu wadansa ba musulmi bane to kenan wani sashi cikin iyayensu da yayansu da yan uwansa mun shirya da wajtabainahum mun zabe su ai ikhtarnahum wato mun zabe su kenan wa hadainahum ila siratin mustaqim ko mun shiryar da su zuwa ga tafarki wanda yake madaidaici ai addinin ladhi hudu ilayhi shine addinin da aka shiryar da su gare shi wa shari'atul lati amilu biha da shari'a wanda suka aiki da ita shine as-siratul mustaqim ثلاثين ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون ذلك أبن أكا أنبتع أبايا نشريا ديكي كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن anan an shari'a da su ko to ita wannan shirya din domin zalika mai ishara yana kuma ne zuwa ga alhuda shirya zalika abinda aka ambata a baya a hudan lahi wato shirya ce kenan ta Allah ya hadi bihi man yasha min ibadi yake shirya da wanda ya so cikin bayansa walau ashraku da a ce sun yi shirka su annabawan nan farban takaddar da a ce sun yi la habita anhum ma kanu da duk abin da suka aikata ya rushe gaba daya da a ce za su yi shirka aikin su gaba daya da ya rushe to har su gaban annabawan ma haka aka ce wala kad uhiya ilayka wa ila allazina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin aka ce hakika mun yi wahayi zuwa gare ka mun yi wahayi zuwa ga wanda ba sai ba cikin annabawa na da muka ce la in ashrakta inda zaka kuskure kai shirka la ya habatan na amaluka da duk aikin ka sai ya rushe gaba daya wala takunanna min al-khasirin kuma da lalle ka kasance cikin ta wannan ke nuna cewa shirka na rusa ayyuka gaba ɗaya kenan ubangiji ta'ala ya faɗa haka yana da masaniyar annabawansa ba za su yi shirka ba amma domin a nuna wa mutane girman shirka ta yadda ba annabi zai za a rushe aikin sa to yana ga wanda bai kai annabi ba kuma shi kuma wane ne wanda in yayi ba za a rushe aikin sa saboda haka nan ashar la yaktabi jawaz al-wuquf kasancewa an kawo sharfi ba shi ke nuna tsammanin faruwar abin ba da an ce lau sharfiya kamar da can da in asharaka in sharfiya ce in da zaka kaza da an yi kaza fadin haka baya nuna zaka yi abu amma ana kawo ne dan kaddara abu kamar yadda Allah ce in kana min rahman waladun fa ana kun in kana min rahman walad kace inda Allah yana da wannan nan zai yi kenan amma da za a kaddara da shi fa ana awwalul abidin kamar yadda aka ce annabi ya faɗa law aradna an nattakhidha lahawan lattakhadnahu min ladunna law arada Allah an yattakhidha waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha duk wanda ana kaddara wato in ce tafsiya ba nuna abin zai faru bane wato nan ana nuna mana girman shirka kenan law ashraku la ba anhum ma kanu ya'malu sai Allah أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما وقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين ubangiji da lata ulaika allazina atainahumul kitaba ulaika wadanda aka ambata din sannan sunayen annabawa allazina atainahumul kitaba sune muka bai wani littafai kaga wannan bai yana ƙara karfafa maganar mutu da suke bi ma'anar kutub ba ne ta alkitab anan bi ma'anar kutub wato jam'i ne mun ba su da tattafai wal hukuma da kuma hukunci to kina suke fasara shi da hikima wato hikima kenan wan nubuwa da kuma annabta wadanda suke fasara al-hukuma kuma shine shari'a fa in yakfuru biha ha'ula'i in waɗannan suka ƙaryata ko suka bijire da wancan abin da aka ambata na baya to haula idan da ismar isara yana magana da mutanen makka fa in yakfur biha haula in yanzu kafiran yanzu suka ƙaryata abincin da aka sauka wa annabawan baya fa kad wakkalna biha qauman laysu biha bikafirin to hakika mun riga mun kallafa yin imani da wannan labari kauman ga waɗansu mutane lai su biya bukatu don wanda su ba za su kareta ba kuma muhajirun wal ansar su ne almuhajirai da kuma al-ansar cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana wannan labari da Allah ya bayar take da digar annabawa da shirye da suke kai cewa ba ta ba ta da bambanci da shirye da annabi Muhammad ya zo da ita wannan labarin in ma kafaran maka sun kare ta to sahabban annabi su ba za su karyata ba in ko mutanen maka kun yi taurin kai to Allah ya riga ya dora imani da wannan ga waɗansu mutane wanda suke da su bi hadu kafiri An gane ko? Ta yaya kame? Kuda ikan da zina hadallar, waje wajen dafa suna waɗanda Allah ya shirya su. Waje wajen dafa suna waɗanda fa bi hudahum da shiriyar su ne ita kadi za ka yi koyi ai tariqihim min at-tauhid wa sabri tabarkin su na kadaita Allah da hakuri wajen riko da addinin musulunci sai kai ta bi kai koyi da haka ana magana da shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mana ce biha istakti anan gudu suna kawo ha'un da ake kira ha'u domin ba lamiri bane na wani wuce baya an gane ko wasfan wa waslan wannan wadansu malamai suna tabbatar da ita wasfan waslan ita ita dai wato tabbatar da hawan din halat lokafi da halat wasli wa fi qira'atin bi hadfiha waslan a wata qira'an suna tabbatar da tafi halat wakafi amma halat wasli kuma sai a shafe ta ulaika allazina hada Allah fa bi hudahu muqtadi kullu yake tabi kullu as'alukum a wadansu kuma yake tabi kullu wato tabbatar da hawan waslan da wakafa, wannan ma kowace qira'a ce tabbatacciya daga annabi sallallahu alaihi wasallam kul ka ce da su ai liman arsalta liman ursilta ilaihim ya muhammad fada waɗanda aka turo ka zuwa gare su ka ce la as'alukum alaihi ajra labarin nan da nake ba ku na annabawan farko ba bana neman wani lada a wurin ku ban ce ku samun albashi a kawai nake shiryar da ku dan ku daitawar shiryar ku la as'alukum alaihi ajran tutuna ban sa muku wani albashi da za ku bani ba in huwa illa zikra lil alamin ba komai bane ke wani alqur'ani fa ce zikra wato wa'azi da gargadi da alamin wato ga halittu sune al-ins wal jin wato mutane da aljanna wato kaga nan an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi shiriyar annabawan da suka gabace to da wannan ne wadansu malamai suke kafa hujja bisa ga cewa muna iya yin aiki da shari'ar waɗanda suka gabace mu wato shaku man kamlan shari'ar waɗanda suka gabace mu cikin annabawa shin za mu iya yin aiki da ita ko ba za mu yi aiki da ita ba waɗansu malamai suka ce ai za mu iya yin aiki da ita dan Allah ya kawo annabawan da suka wuce ɗaya ɗaya har goma sha takwas sai ce ulaika allazina hadallahu fa bihudahum ihtada kai aiki da kiriyar kenan tunda annabi Muhammad zai aiki da shiriyar su mu kuma an ce yi koyi da annabi Muhammad wa ma atakum ar fa khuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu kenan zamu iya aiki da shiriyar an bayyana ku amma dan su malaman suke iyakance nan gurin cewa a babin tauhidi ne da babin hakuri da babin juriya duk wannan ne aka ce annabi koyi da su amma a babin hukunce hukuncen shari'a sallah sarki wato hukunce hukunce na haji ga wanda ya zina wanda ya tafiya wanda ya menene to wannan ana samun bambanci tsakanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da waɗansun da haka a nan gudun sai ya aiki da abin da shiriyarsa ta kunsa amma wajen tauhidi duk samfuri ɗaya ne nau'in hakuri da tsayawa akan gaskiya wannan dan nau'i ɗaya ne yin hakuri da ibtila'at da Allah zai jarrabu mutum da shi wannan dan nau'i ɗaya ne iktadi wato cikin waɗannan kenan a takaice ne shar'u man qablana baya zamantowa shiriya gare mu mutlaqan a koyaushe sai in shar'u man qablana kan nan bai saba da abin da shiriyar mu ta kunsa ba a yau amma in muka samu shiriya ta lokacin annabi Musa ta sha bamban da abin da annabi tabbatar to sai mu rike ta annabi Muhammad sallallahu alaihi in muka samu shiriya ta annabi Isa ko Ibrahim ko waye ta sha bamban da annabi Muhammad ta annabi Muhammad ita ce wajibi ta shafe wucin kenan inda ko suka yi daidai to duka kenan za a ji su gaba daya ulaika alladhina hada Allahu fa bihudahu muqtadi qul la as'alukum alayhi ajra kuma da ya kafa hujja lokacin da yazo suratu sa'ad yayi abin nan yayi yi sujada wajen wazan da Dawud annama fatannahu fastaghfara to da da Abdullah da Abu Zuri yayi sujada anan gurin yayi aski saboda mai kai sujada yace Annabi Dawud yayi sujada Allah ya bada labari Annabi Dawud yayi sujada na kuma tabbatar Annabi Muhammad lalle zai yi dan Allah ce da allazina hada Allahu fa bihudahu iktadi tunda ko annabi Muhammad yayi ba abin da zai hana ni ina fa da mun fahimta Kawai, yi su jira a wajen to wannan da ya tabbata kan ana su yadda anan cikin suratul kaf to sai aya ta gaba mana yace walan ma zakar kissa ta Ibrahim yayin da ubangiji subhanahu wataala ya ambata mana kissar annabi Ibrahim ma qaumihi tare da mutanansa bi mutabahatiha bi qissati annabi sallallahu alaihi wa sallam ma qaumihi saboda kasancewar ta yi kama da kissar annabi da mutanensa fi maka a maka istaqrada al-kalamu min ibrahima ila dhikr al-anbiya'i qablahu sai kuma magana ta cirata daga sama annabi ibrahim zuwa ga ambatan wadansu annabawa waɗanda suke kafinsa wa ba da huda waɗanda suka zo bayan sama ma lil alaqati allati taqaddama sharhuha saboda alaka wanda sharhin ta ya riga ya gabata a baya wa amara an-nabiyya bil iktida'i bihim sannan ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam yayi koyi da su yayin da biyu ambaci wannan ya gama da wannan bayani nabbaha bima qala aw sayaqulu ba'du atba'i tilka rusuli almawjuduna sai kuma Allah zai faɗakar da mu kan wani sashi kan wata magana da wani sashi na mabiya waɗancan annabawa suka faɗa ko za su faɗa nan gaba wa ka tanzu da hadhihi sura daidai lokacin saukar wannan sura hasadan li sahibi hadhihi ad-da'wati al-akhira za su faɗi wannan magana tasu ne ko sun faɗe ta ne dan saboda nuna hasada ga ma'abucin wannan kira na ƙarshe shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li anhu dan su kautar da mutane ga barin sa wa an da'awatihi su kautar da mutane daga da'awarsa su waɗanda za su faɗi wannan magana wadda bayanin ta zai zo nan gaba wa yahudu sune yahudawa wa huwa min al-ikhbar bil ghaibi abinda ayar za ta ambata nan gaba yana cikin labarin gaibu da annan sura ta makkiya domin sura ta amma da shi za ta bada labarin abin da yahuda za su faɗa a madina wa in waka al ikhbaru fi lafzil madi duk da cewa zamu ga ayar ta kawo labarin da siga na lafazi lafazin kuma na fi'ili madi an gane ko isharatu li taquti wa kai zalika ba wai dan abin ya faru ba a'a zai faru nan gaba dan a nuna tabbatuwar faruwarsa fa qala ta'ala sai Allah ta wa ma qadara Allah فقدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في يلعبون wa ma qadarullah hatta qadri ba su girmama Allah ba hakikanin girmama wanda kamata a yi masa ai azamuhu haka azamatihi ba su girmama shi ba hakikanin ko kuma au ma arafuhu haqqa ma'rifatihi ko ba su san Allah ba hakikanin sanin wannan ita ce fassara biyu da malamin tafsiri ke wa wannan aya ko ka ce ba su girmama Allah ba hakikanin girman da ya kamata su bashi ko ka ce ba su san Allah ba hakikanin sanin da ya dace su yi na game da Allah din iz qalu yayin da suka rinka faɗa ai kina sai qulu lin nabi sallallahu alaihi wa sallam yayin da za su faɗa ga annabi jira da mun tabbata gare shi inda mai da uhu min al-islam yayin da yake kiran su zuwa ga musulunci addinin da zai yusaddiqu dina abaihim addinin da yake gaskata addinin kakannin sa na da wal qur'an al munazzal da kuma al qur'ani mai girma alladhi yusaddiqu al kutuba al munazzalata qablahu wanda yake gaskata da tafan da suka gabace shi yayin da annabi ke kiran su zuwa ga wannan iz qalu sai ka ji sun ce ma anzalallahu yayin nan sai ka ji sun ce ma anzalallahu ala basharin min sam Allah bai taba saukarwa da wani dan adam wani abu ba to wannan maganar ita ce Allah ce su girma ba Allah hakika da girman sa ba tunda suka yi da'awar cewa ma anzalallahu ala basharin min shay Allah bai saukar da wani abu ga wani dan adam wato tana nufin kenan da Allah ya halitta halitta sai barta kara zube to wannan kuma rashin ganin girman Allah ne da rashin sanin Allah sai sa suka yi masa wannan zatan in ba haka ba ubangiji ala ba zai halitta halitta ya kyale ta haka ba dole kuma sai ya shirye da ita zuwa ga abin da zai amfane ta a duniya da abin da zai amfane ta a lahira sai ya nutsar da ita game da abin da in ta aikata za ta cutu ko a duniya ko a lahira wannan shine tabi'ar ubangiji ba zai kyale halitta haka ba a yan sabul in an yudrika suda har kawai ta kyale dan adam ba tare da shiriya ba a fahimtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un ai yana daga cikin kulawar Allah wato ya saukar da daga tafai ya turo da manzanni dan yankan hujja gobe kiyama dan a kama dan adam da hujja inda ba a sauko da littafi ba inda ba a turo da manzo ba gobe kiyama in aka yi hisabi aka ce wani ya tafi wuta sai ce menene dalili yace kai shirka ce to wai hana ni ai ba ce mun ba ba kai zina ka ta giya ce wai hana ni ai ba ce ba ba amma tun da aka turo da littafi aka sauko da manzo wannan hujja ta yanke ba da yake ta riga ta yanke ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى da ba a zo da manzo ba da haka zai da sun ce dan me ba a turo mana da wato ainihin bai gargadi ba dan me ba a turo da manzo ba da ka turo da manzo ai da mun ba ayoyinka tun kafin mu tabe tun kafin mu kaskanta to wannan abin da za su faɗa an riga an ture shi tunda an riga an sa an sauko da littafi da manzo kenan yana daga cikin girman Allah ka rinka jin ni'imar ta turo maka da manzo ka rinka jin ni'imar ta ta saukar maka da littafi saboda ni'imar turo da manzo da ni'imar saukar da littafi ta fi ni'imar ruwan sama ta fi ni'imar fitar da tsirrai ta fi ni'imar koro maka oxygen da kake shaka domin gaba daya ruwan sama da fitar da tsirrai da oxygen da zaka shaka duk wannan hidima yake ga gangan jikinka dan gangan jiki ya hauhawu amfanuwarka da wannan bai wuce amfanuwar dabba da wannan ba zaka ci zaka sha dabba ma zaka ci zaka sha zaka yi numfashi dabba ma zaka yi numfashi bambancin ka kai da ita shine a turo da littafi kai imani da shi ka bi koyarwar littafi a turo da manzo kai imani da manzon kai koyi samfurin rayuwarsa gaba daya shikenan ka sha bamban da dabba da zaran an kyale ka ba manzo ba littafi to kenan an nace ka kamar dabba yanzu dabba ba wanda yake haramun ne ta yi kaza ko kace kaza shi yasa a garke daya da iyaye da ƴaƴa da jikoki da surikai mazan su bi matan da ai barbara ba komai a duniyar dabbobi saboda babu wata aya da take wannan haramun kuma wannan abin ba aibi bane ba so a duniyar su to kai dan adam idan kai haka ba ya zama dabbanci ko eh mutum ya zama dabbanci kenan saboda kai an riga an sauko da wala ta karabu zina an riga an sauko da cewa innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amri shaytan an riga an sauko da cewa fajtanibur rijsa من الاوثان واجتنبوا قول الزور ونفاء لله غير مشركين به da an saukar da wannan to kaga sauko da wannan kuma gata ne dan wannan shine zai gyara zuciyarsa. ya fitar da shirka ya fitar da girman kai ya fitar da jijji da kai ya fitar da hasada da ganin kyaki shikenan sai ka zama dan adam salim salimul arba al kalbi zuciya wartakka da kaila fiyayyu shikenan ko ba wanda zai shiga aljanna sai wanda zan to lafiyar zuciya yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha bi qalbin salim to ya za a zuciya ta zanto kalbun salim sai lokacin da ta yi karɓi shari'ar Allah littafin da Allah ya saukar manzon da Allah ya turo maganganunsa da maganganun littafin dan mutum ya aiki da su to kalbi ya zama salim to sai a samu shiga aljanna inda za a kyale mutum wannan ba wannan zuciya ba za ta zama salim ba kenan ko babu shiga aljanna ina fara gubin da kyau da ka Allah ce wa ma qadarullahi hatta qadari san ba san Allah ba ba ba su girmama Allah hakikanin girman sa ba iz yayin da suka ce ma anzalallahu ala basharin min shay' suka ce san Allah bai saka da kowa ba san kowa to su wane ne suka faɗa haka ko za su faɗa haka sai malamai suka yi sabani wadanda suka ce wannan ƙwarai ne za su faɗa haka ƙwarai ne suka faɗa haka dan su samu damar inkarin shari'ar annabi Muhammad sai suka ce san ma ba taɓa yin annabi ba wannan sai ba su dama na su kafir cewa annabcin annabi Muhammad inda ba taɓa yi da ba dan me zai fara shi yanzu wadanda suka ce a'a yahudu ne suka faɗi wannan magana to abin da yasa suke sabani wanda suka ce yahudu ne suka ce domin jerin ayar ta nuna waɗannan mutane lalle suna da ilimi dan Allah ce ko ka ce da to man anzal kitabal ladhi ja'a bi Musa haka ne ko ka ce da to man anzal kitabal ladhi ja'a bi Musa wane ne ya saukar da littafin da annabi Musa ya zo da shi to wato waye suke kudurcin annabcin annabi Musa yahudu kowa a cikin lalle suka faɗa wannan man anzal alkitab alladhi jaa bihi Musa wa ya saukar da littafin da annabi Musa ya zo da shi nuran wa hudan wanda ya zama shiriya ya zama haske ga mutane taj'alunahu qarafisa ku ne kuke kwafarki karafita a cikin takardu shine taj'alunahu din kuna rubuce shi ku kwafe shi cikin cikin takardunku cikin exercise naku tubudunaha da karshe sai ku kuna bayyana wani sashi na wannan abin da kowa kafa a cikin exercise ɗinku wanda ya dace da san zuciyarku wato kuna kafira, amma sai ku koyi wani sashi mai yawa wanda ko ga ya cikar da san zuciyarku wannan aikin waye kurai ta ko yahudu to shi zaka suka ayar ta madina amma wanda suka ce ai kurai shani suka faɗa nan suka ce ai ayar suratul al'am ce suratul al'am kuma gaba ɗayan ta makkiya a maka kuma babu wani bai hude ko daya ana maganar quraishawa ne sun sa an bayyana ku to shi yasa malaman maganganun malaman tafsiri suka yi waita to amma dai abinda muhaqqiqun suke fada cikin malaman tafsiri suka ce kasancewar aya makkiya baya hana ta ba da labarin wani abu da zai faru a Madina wannan yana cikin mu'jiza na alqur'ani yo an ba da labarin abin da zai faru a kiyama ba ballan abin da zai faru a Madina kuwa bayan hijira ba ga bane ba to ai ba abun mamaki kenan a sai suka ce ayar tana izina ne cewa yahudu za su faɗi haka duk da an kawo fi'ili mazi an ce izkalu yayin da suka ce amma bi din nan ma'anansa wato kulo ne kenan za su faɗa nan gaba dan ayar ta ka kafin su faɗa kenan amma an kawo cewa tun faɗa dan tabbacin faruwar abin wanda ya sani ne yake faɗa cewa zai faru ko mu su hana su ce ba zai faru din ba kuma sai da ya faru kuma kamar da Allah ba da labari da haka dai aya tana magana akan yahudawa ne wato suka ce ma anzalallahu ala bashirin min shay'in fa ankaru fi dhalika nubuwatal anbiya'i kullihim suka yi inkarin annabcin annabawa gaba daya wal kutubal munazzala kullaha suka yi inkarin wato littattafan da aka saukar gaba daya wa ankaru kullu ma kanu alaihi min ni'mati suka yi inkarin da abin da suka samu kansu kai na ni'ima na bin wani annabi sun yi wannan inkari ne saboda mai hasadan dan kawai tsabagen hasada Allah ya sanar minha shay'un ila ghairihim a ce wani ya samu annabta banda su to gara ba a ce an rasa gaba daya sun mu ce a ce ba taɓa yin annabi ba da a ce ban da su yahudu an taɓa samun wani annabi kuma ka ji tsabar hasada ba wato shine hasada wani lokacin ba wai naka kawai wai shi ya samu naka ba in dai dole ne sai ka samu ya samu to gara a rasa gaba ka ita ce duniyar hasara ta ƙarshe kenan wanda yahudu suke sai Allah ce man anzala alkitaba li qul ya muhammad li haula idza qabaltum in ka gaba da su kenan man anzala alkitaba alladhi ja'a bihi musa nuran wa hudan lin nas تجعلونه دن نن بالتاء في المواضع الثلاثة تجعلونه قراطيسا تبدونها وتكفون في كم فعل مضارع مضارع إذا نقول أبدو أن كرن تادتا وقرئت بالياء أو تقرأ أن ياء يجعلونه قراطيسا يبدونها ويخفون كثيرا أقول قراءة هذا كما دكان تقول قراءة تبتت فيها قراطيس أي تكتبونه في دفاتر idan an ce karatu tsara nufin kuna rubuta shi da fatir da fatir kuma jam'i na daftar daftar kuma shine kamar falle falle na littafi ko exercise tubdunaha ai ma tuhibbuna ibda'ahu minha wato kuna bai da abin da kuka so wato ku kafira kuma kuna boye wanda kuka so min ma fiha daga cikin abin da ke kowa yana rubuce wurin ku kana fi hadhihi risalatu al-akhira kamar wato ainihin siffar wannan sako na karshe da aka turo annabi sallallahu alaihi wasallam da shi al-islam shine sako na musulunci wa sahibiha muhammad da sakon shine annabi muhammad duk yahudu sun rinka boyewa wa ullimtum ma lam ta'lamu Allah ce wa ulimtum kuma an sanar da ku ayyuhal husan ya ku taron mahasara al yahudu yahudawa fil kitabil akhir a cikin wannan littafi na karshe an sanar da ku ma lam ta'lamu abinda ba ku sani ba antum wala aba'ukum ku har ma da iyayenku ma da ba su sani ba qur'ani ya kawo labarin abin ma'ana wato hasadar ku sai dai ku ci gaba da yin qur'ani ya fi karfin abin da kuke tsammani an gane ku ayyuna al-kutub al-munazzalati qablakum na littattafan da aka saukar kafin sa wa gairiha hada wannan sa bi bayani bal tabata alaikum mal alaikum ko maltabata tabata alaikum da ai muku bayanin abin da ya rikici gare game da ku ya daure muku kai wa talafsun fihi kuka yi sabani akan su sai qur'ani ya faɗi sakamako da Allah ce kulillahu ka ce da su Allah ne ya saukar ai anzalahu anzalahu Allah Allah ne ya saukar in lam yaquluhu in ma ba faɗa hakan ba ka ce da su Allah ne izla jawabu gairu domin ba wani ansa sai wannan ثم ذرهم في خوضهم يلعبون sannan kyale su Sai khawdihim a cikin batan su yal'abuna su je su tawargin su halu min zamiri zarhum wanda yal yal'abuna din kamar hal ne na lamirin da ke cikin zarhum ai al-maf'ul wanda ke shine hali na maf'ul wato hum din kenan sahibul hali shine hum an bayyana ko ma'ana wato a nan gurin daga cikin malaman mantiki akwai wanda suke daukan wata ka'ida ta su ta mantiki suke istinbatin ta a nan gurin cewa dukkan wata qadiyya kulliyya wanda suke mantiya manfiya ya iya yiwa a warware ta da qadiyya wato juz'iyya musbata wato tabbatacciya kenan an gane ko idan mutum ya zo ya kalli masallacin nan yadda muke cike banda na waje dinnan, ya sai ne ko sai ya kalli wani da yake waje sai sai ai masallacin nan ba kowa yanzu wannan ya kore ne sabuwar mutum cikin masallaci ya ce gaba ɗaya ba kowa cikin masallacin nan babu jabar ba malam sa'idu ba ladan mai kiran sallah ba masu sauraron ranka yayi da awar ba kowa ciki sai kalle ko ka ga masallacin a ciki idan kana son ka karyata da'awarta sai ka tabbatar da dukkan mutanen cikin masallaci ko in ka tabbatar da wani bangare ya isa bangare ɗaya ya isa shi ya ce babu kowa a ciki kana ne kowa suka ta ah, yau gabatar wannan kadiyya juz'iyya musbita ta warware wucin kadiyya kulliya manfiya ka tabbatar kila ta yi cikin goma sun fahimci me nake ba haka man jiki yake da rikicin sa an dai an dai fahimta bi iznillahi ta'ala to wannan shine kaga da yadda suka ce ma anzalallahu ala basharin mai sai ai Allah bai saukar da littafi ba akan kowa yanzu da Allah na san ya karanta su sai ya kawo labarin duk annabawan da ya saukar da littafi ko in ya tabbatar da yayi da aka sai ce man anzala alkitaba alladhi ja'a bihi Musa sai aka tabbatar da tsayin da wani kaga su kadiyya kulliya mafiya ce abinda kuma ubangiji ya faɗa kadiyya juz'iyya ce wasta man anzala alkitaba alladhi ja'a bihi musa نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيسا تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا اباؤكم ذاك بعد انت sai ta kiro to da suka kiro tana ce kullun law kada musu an zartake Allah ne ya saukar inda su ba su ba to wannan Allahu din mubtada ne khabar din mahdhuf ne dalla alaihi ma qablahu an gane ko Allahu jumla ce ismiya mubtada wa khabar Allahu ismul dalala shine mubtada khabar din fa anzala alkitab Allahu anzalahu kenan Allahu anzalahu dan yace man anzala alkitaba alladhi ja'a bi Musa wa ya saukar da littafin da annabi Musa zo da shi menene ansa sai ka ce me Allahu anzalahu to amma zaka fara anzalahu bayan da ka ta baya ba za a faɗi ta mutum da an riga an faɗi ta baya in an sake faɗin ta sai zama mai mai a zuwa ce man an zara kitabul ladhi ja'a bihi Musa nuran wa hudan lin nasi ta ce qul Allahu anzala kitabul ladhi ja'a bihi Musa nuran wa ya zama kenan zama kenan da ka ce qul Allahu ka ce Allah Allah yayi ne yayi abin da aka faɗa a baya duk wannan domin waɗansu da suke cewa wai da wannan ake kafa hujja wajen zikirin Allah Allah Allah ne hujja sai wa Allah ke kulin lahu kaga inda ayar ta nufa daban inda suka nufa kuma daban Allah wanda ya hujja kulin da wannan ce kace Allah to kace Allah ne kaga ziyarin gwanin ayar yana mana kace Allah ne Allah ne ya saukar da wannan littafi da aka baiwa annabi Musa wanda ku Yahudu kuke rubuta shi a cikin littafai kuke bayyana abin da kuka so kuke koyi abin da kuka so aka sanar da ku abin da ba ku wa ko da iyayenku wannan shi ne abin da ake nufi amma da aka tafe wannan tun da ya riga ya ambace shi a baya ba za a sa aiki mai mai tashi ba gaba dan na suke duk ka'idar yare ma gaba da har a wata akwai wannan duk abin da yake sananne a cikin zuciya ba kuma sai an tabbatar da ke a harshe ba yanzu idan sunan ka zaidu a larabce ko a wata sai na ce wane ne kai sai ka ce ne zaidu sai ka ce ni ne zaidu idan ka ce zaidu ya wadatar sai in fahimci ne kalmar ni ne za a cikin zuciyata ba haka wani ba ba sai ka furta da baki ba to wannan shine shine ibnu malik ke cewa cikin alfiya wa hasu ma yulamu jaizun kama taqulu zaidun ba'da man indakuma وفي جواب كيف زيد قل دنك فزيد مستغني عنه إذ أورد haka ma yi gudan mujahidin abinda da yake sanan ne shafin ya halatta kama ta kulu zaidun kamar yadda zaka ka ce zaidu idan an ce da kai man inda kuma sai ka ce ne ba sai ka ce ba inda na zaidu domin inda in ta zo a cikin tambayar mai tambaya ba sai ka mai ta wajen ansa wa fi jawabi kaifa zaidun qul in aka ce kaifa zaidu yaya da yake sai kuma kasan ba da lafiya sai ka tani me ba na marid ba da lafiya ba sai ka ce ba zaidun marid sai ka tani me marid ya wadatar kalmar zai da sanan ya ce wurin mai tambaya ba sai kalmar ta tuma ta ba mun gane ku yake fa zai min tughri ya anhu al-qur'an kaga zaidu an riga an an an wadatu ba sai an faɗe shi ba tunda ya zama sanan ne kawai sai ka ce dane a takaice dai wato yin wannan istinbati na cewa wannan aya tana nuna a zikirin Allah Allah wanda wannan istinbati ne fasid istinbati ne wanda yake wato mai rauni ta fuskar lugha ta fuskar yare ta fuskar shari'a babu shi a shari'a babu shi a lugar larabci ayar ba ta goyon bayan su ko a larabci ko a shari'anci sun ثم ذرهم في sai يلعبون سيتم كما وهذا وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون وهذا كتاب انزلناه وانا القران da kuke ji da gani littafi ne da muka saukar da shi mubarakun mai cike da albarka musaddiqul ladhi bayna yadayhi ko mai gaskata abin da ya gabace shi na littafai ولتنذر أم القرى كما أن سوكت في ذلك يا كيوانا النبي دومن كي درجعي أم القرى أول القريو إتسي مكة ومن حولها دا وان ديكي جيبانتا idan ake wanda yake gefanta duk wanda garin da ba maka din ba ya zanto mun haula hakin ko mun nisan shi dai maka ita ce ummul qura saboda a cikin ta ne aka samu awwala baitun wudu lin nas in awwala baitun wudu lin nas lan ladhi bi bakkata bakka ɗaya ne da cikin sunayen makka ko ka ce mata makka ko ka ce mata bakka ko ka ce ummul qura من الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مكبرة فرقا تأتي أبنك فسنة أجن Allah. to kaga ta zama ummul qura kenan dan alƙarya ana sa mata sunan alƙarya saboda me saboda gine-gine ba gidan tara ba to ina ka fara gini a duniya makka ita ce uwar alƙaryu kenan gaba ɗaya sannan kuma ita ce tsakiyar duniya geographically baka ce tsakiyar duniya ta duk inda ka taho in ka je makka nan ne tsakiyar in ka taho daga bangon gabas in ma duniya tana da bango daga gabas din ko yamma ko da kamar da bahaushe ke cewa bangon duniya ta duk inda ka taho ne maka ce tsakiya kaga ta tantance ta zanto ummul qura an bayyana ko sannan bayan haka a risalan karshe shi yasa sai aka zaɓan maka makka annabin karshe da an tura shi a sham sai zanto wani gefe ne na duniya ko afirka sai zanto gefe ne na duniya ko european council sai zanto wani gefe ne na duniya amma tun da tsakiyar makka nan ne tsakiyar duniya to daga nan sai safan ya tafi kafar da yamma da arewa ummul qurati wato cikakken zabi a kai zarfin zaman da zarfin makan al-makan makka wa zamanu zamanu muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa huwa akhir al-azmina wato kaga risalar mu tana da kamala ta kowane irin bangare مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى دان تدرجتي أم القرى وتؤور القريو إتسي مكة ومن حول هذا وأن نجي فانتا لتنذر إنم بالتاء وقوي أبرياء أو تكن أول ينذر سيغن تؤثر على ما على ما قوله أن يأتفنسا أكن أبين بيك كافنسا أي أنزلناه للبركة والتسريك وتنذر به أم القرى ومن حول هذا من أكتي أي مكة وسائر الناس ummul qura makka man haura kuma wa sa'irun da sauran mutane kenan fa inzaru ahli makka ta aslun mustatba'un li inzari ahli al-ardi kafa yiwa mutanen maka gargadi wannan asali ne sauran mutanen garuruka kuma laifi ne dan reshen makka ne ita ce ummul qura والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به lallai waɗanda suke yin imani da ranar ƙarshe to za ka samu suna imani da wannan littafin kamar wato ana wa yahudu habaiti yahudu sun yadda yahudu sun akwai wuta kuma sun yi zama za su yi ta sai ta suke ba za su ce ba nan ta masalan na bayin da ayyawan ma'aduda ce kai inda an shiga ayyawan ma'aduda aka ba shi ai to a ce kar a to da suka ce za su ga da mun imani da ranar tashin kiyama kenan yadda su da ko da bangare ne ne da ranar tashin kiyama to imani da ranar tashin kiyama baya zantowa karbabbe sai in an yi imani da alkur'ani yanzu kamar Allah na rufe imanin su da suke da kiyama cewa babu shi dan yace wallazina yu'minuna bil akhirah wanda suka yi imani da ranar tashin kiyama imanin gaske na bihi to za ka samu suna imani da wannan alkur'an in ko suka kifa imanin da tashin kiyama kuma ya zama labari kenan ƙarya kenan wa hum ala salatihim yuhafizun kuma su masu imani da ranar tashin kiyama din nan za ka samu hum su din ala salatihim yuhafizun masu kiyaye ne bisa da sallolin su khawfan min iqabiha dan jin tsoron uquba da ke zuwa a ranar tashin kiyama ثم نفى الله تعالى أن يكون القرآن مختلقا a ayat da za ta biyo baya Allah zai kore kasantuwar alqur'ani a matsayin kirkirarin littafi kamar yadda suke cewa duk sirrin min indi ahad zai kore kasantuwar qur'ani wani abin kirkira daga wurin wani mutum yana nasu cikin mutane fa kana sai ce ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوتي إليه أو قال أوحي إلي ولم يوحى إلي شيء ومن قال فأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم واليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ba mafi kariya ba mafi zalunci a ban kasa sama da wanda ya kirkiri ƙarya jingina ma Allah bidda'a nubuwa ta yadda mutum ya da'awar annabci wa lam yunabba alhalin ba a annabtar da shi ba aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay ko mutum ya sai an yi man wahayi alhalin ko ba ya masa wahayin komai ba to wannan kaso guda biyu su suka fi kowa zalunci a ban kasa farko wanda zai kirki kan ya jingina ma Allah ya ba da labari game da Allah abin da baya da masaniya a kansa ya ba da hukunci wanda ba Allah yake ba ya musabantar ko ya wajabtar ko ya tarhanta ko ya haramta ba tare da dalili ba Qur'ani ko hadisi to wannan ya zama mai ƙarya jingina ma Allah kina yace abu kaza haramun ne mu duba Qur'ani ko hadisi su ce ba yace abu kaza wajibi ne mu duba Qur'ani ko hadisi su wajabta ba Mun mustahabi ne Allah ce wanda ba babu wannan cikin qur'ani ko hadisi to wannan shine mafi zalunci a ban kasa aw qala uhiya ilayya ko mutum yazo ce an yi masa wahayi walan yuha ilayhi kai alhalin ba a masa wahayi ko me ba yanzu akwai da dama daga cikin waliyan da ake jingina musu wahayi wai kuma a ce nau'i ne na karama an yi musu wahayi har ma sai a samu wani malami da ke son karkatar da jama'a sai ce a yanzu tsakanin wali da kudan zuma wanne ya boni sai ka ce a ai wali ya fi kudan zuma ai ba ma za a haɗa ba ce to Allah ya yi kudan zuma wahayi kuma ya kiwa wali wa auha rabbuka ila an-nahli an ittakhidhi min az-zibali buyuta wa min ash-shajari wa mimma ya'rishun sai ce maka tunda an yi wa kudan zuma wannan ba zai hana aiwa wani ba to sai ka ce dake na yarda da irin in dai irin wahayin da aka yi wa kudan zuma shi aka yi wa wani na yarda sai mu duba mu ga kudan zuma mai take me aka ce mata cikin wahayi Allah ya tare ta an ittakhidhi min al buyuta ki je ki yi gida a cikin duwatsu wa min ash kuma ki yi sheka akan itace wa ya ma ya'rishun duk inda kika samu kada kan rufin kwano inda mutane ke gini ki shiga sun kuli kullum samarati kuma ki je ki fi 'ya'yan itace fasulun kin su gura zulula يخرج من بطونها شراب مختلف الوانه فيه شفاء للناس ان في ذلك لايات لقوم يتفكرون لآية لقوم يتفكرون لآية لقوم يتفكرون wannan shine abin da aka kawo gudan zama babu halal babu haramun babu mutahabbi babu salala shi ma waliyin da aka masa wahayi sai ya tsaya ya ce mana haza halalun ko haza haramun ko ko ko wannan akwai falala dan gudan zuwa bata ce haka ba kuma wahayi su rike ne ba an zo lafiya ba wahayin da aka wa gudan zuma wahayin da ilhama wahayin ilhama kuma shari'a ba ta tabbatuwa da shari'a tana tabbatuwa ne da wahayi wanda yake zuwa bi wasitati jibril ta hanyar aiko da mala'ika jibril dai shine aminul wahayi wanda Allah ke turowa zuwa ga dukkan annabawa har zuwa ga shugaban halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tun daga lokacin da annabi ya bar duniya kuma aka riga aka yanke alakar wahayi kuma zuwa kasa an riga an gaba dan Allah ya ce alayhi ma aka malku Allah ya rufe wa atamantu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islamu dina ya kammala ya cika ya rufe an dinke kofar annabta an dinke kofar wahayi sai wani wani ya zo a shekara ta 1150 sai ce shi kuma an mata wahayi bude kofar yadda Allah ya rufe ko Allah san zai bude yayin mantuwa sai daga baya ya bude kuma ya baki duk wanda ababen da kamata mutane su yi tambaya ba a inkarin kasancewar waliyi tunda Allah ya ce akwai waliyi ala inna awliya Allah ya kawo na rahim wa rahum ya zama allazina amanu wa kanu yattaqun ba a inkarin waliyi zan to suna da karama amma ba daga cikin karamar waliyi zan to an masa wahayi wannan da zara an ce haka in yayi da awara ka shi da kanka to ya zama shaytani kenan dan kar yayi dan Allah ce wa man azlamu mimman iftara ala Allah kadiban aw qala uhiya ilayya wa lam yuha ilayhi shay wannan suna cikin azzalimai kenan wa man qala saqulu mithla ma anzala Allah ko wanda yake da sanin zan saukar da wata aya kwatan kwatan abin da Allah ya saukar wannan su ne suka fi kowa zalunci a ban an gane ko sallallahu alaihi wa فمحمد صلى الله عليه وسلم مع معرفته لهذا لا يمكنه أن يدعي النبوة ولا يقول إنه أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء annabta da mutum tabbata gare shi Ba ya baya yiwa ya da'awar annabta ba ya baya yiwa ya ce an masa wahayi alhalin ba a yi masa ba kai ko da aya kafin saukar da ita baya cewa an saukar bal ayatu nuzul alquran lahu musaddiqu da'wahu ثم yadda iya يريد أن يدعي استطاعة صنع كتاب يشابه القرآن Allah zai yi barazana ko yayi barazana ga wanda yake da'awar cewa zai iya kawo littafin da zai kama da Qur'ani mutu da da'awata Muhammad wai dan ya kawo wannan dan ya zo da'awar Annabi sai Allah ke gargadi ga irin wannan shine wa man qala ta unzila muslima da wanda ke cewa zan saukar da kwatan kwatan abin da Allah ya saukar ne suka ce shine annabtu ibn al-hada cikin kafiran makka wadanda suka ce musallim musul kazzab wanda shi ma yayi da awarki annabi ne Allah ce walau tara izu zalimuna fi ghamaratil maut walau tara da zaka sanya ido da zaka hango ya kai annabi ko ya kai mai karanta alqur'ani da zaka gano izu zalimuna yayin da azzalimai المذكورون waɗanda aka amata a baya mimman yaftari ala Allah al-kadhiba cikin masu jingina wa Allah ƙarya aw yadda ya annahu yanzilu misla ma yunzilu misla ma anzala Allah ko mai da'awar cewa zai saukar da kwatan kwatan abin da Allah ya saukar istihza'an dan yin istihli wal yumkilu bi zalika al-haq wa idan su lalata gaskiya da zaka hango su fi ghamaratil maut cikin magagin mutuwa غمرات جمع من غمرة الغمرة كما شيني أشدة كنا أي في شدائد الموت fi sakaratil maut kenan yayin da zaka hango su cikin tsananin magajin mutuwa wal malaikatu ba su to alhalin malaiku ba su to aidihim sun shimfiɗa hannuwansu a kansu da zargi suna ta dukan su wata suna azabtar da su ya na da lahun suna masu faɗa musu wannan magana dan wato ainihin aibata musu Ana cewa akhrijo an fitakun ku fitar da rayukan ku ba haka malaiku ke musu dukan ta yayin an zo wajen mutuwa Allah ya tsare mu idan zalimu da fi ban gamana da mauti wal malaikatu ba su tuwa aidihim ba su tuwa aidihim wato duka kenan fa da yake wala kana idan tawaffal ladina kafara al malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa zuqu azab al hariq malaiku za dukan wujuhahum fiskar su wa adbarahum da dubaran su a baya ana ta dukan su ta ko ina ana cewa da su zuqu azab al hariq a can kenan anan kuma ana cewa akhrijoo anfusakum ku fito da rayukan ku ba mu da hannunku sai dai ku ba za ku gani ba da haka Allah ce lautara da za ka hango da kaga mun mamaki amma irin wannan makarantar masu da'awar lamta bayan mutum ba annabi bane mai da'awar wahayi ba an ba masa wahayi ba mai da'awar cewa Allah bai saukar da komai ba irin wannan wanda suka zalunci kawunan su a wajen mutuwa su da za ka ga wannan abin da ake musu da wannan hoton kidin sa ne mala'iku suna dukan su yadrubuna wujuhum wa ba. al-yawma zauna azabal huni za a ce da to yau din nan fa za a yi muku sakamako na azaba ta kaskanci al-hun shine al-hawan kaskanci bima kuntum taquluna ala allahi saboda abin da kuke faɗa game da ubangiji ghayra al wanda ba na gaskiya ba kariya da kuke jingina ma Allah bida wa nubuwa ya mata hanyar da'awar annabci wal isha ko da'awar yin wahayi gare ku ziban dan kariya kawai wa bil istihza'i ko izgili da kuke yi li bitaril haqqi dallal dan wato ku ture gaskiya kar a yadda ka wa kuntum an ayatihi tastakbirun kuma kun kasance tastakbiruna kuna masu girman kai an ayatihi wajen barin ayoyin Allah ay takabbaruna an al-iman biha kuna kuna girman kai ba ku imani da su wa jawabu lau jawabin lau malai yake an shafe shi aina ra'ayka amran fadi'an da zaka ga halin nan da aka ambata zan samu kansa a cikin lokacin mutuwa da kaga abu wanda yake mai dumotarwa wa yuqalu lahum idza bu'isu da abin da kuma za a faɗa musu idan an tashe su gobe kiyama ita ce ayar mata da Allah ce wa laqad ji'tumuna farada kama khalaqnakum awwala marratin wa taraktum ma khawwalnakum وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما idan an tashe su a kiyama kenan an tashi kowa da kowa da abinda Allah zai ce wala qad ji'tumuna furada hakika kun zo mana farfajiyan kiyama daya daya kunku mun faridina anil ahali wal mali wal waladi kun bar iyalanku kun bar dukiyoyinku kun bar ƴaƴanku kowa ya zo shi kadai an fahimta ku ko kullum ma atin kiyama qiyamati farda kowa da ma shi kadai zai zo kiyama kama na khalaqnakum awwala marra kamfare da muka halitte ku a farkon lokaci ay min khurujikum min butuni ummahatikum tamfare da kuka fito daga cikin mahaifa mata kufatan uratan kun fito kafa ba takalmi uratan matsala'ita ba ta ba jikinku hurlan sannan kun fito wato ainihin kowa da lofa ko kayi da aka maka ya koma yadda yake da ai ba asakum wa khurujakum wa khurujukum min al-qubur wannan hanyar da za ta tafi mutane kenan da fitowar su daga cikin kaburbura mislu khurujikum min butuni ummahatikum tamfar fitowar ku daga cikin mahaifanku mata wal ba'thu i'adatun wa min ai asalin tayar da mutane gobe kiyama kawai farfado da mutane ne ba wata sabuwar halitta ce za ba an riga an yi sabuwar halitta tun da aka yi mu yanzu idan aka mutu kawai farfadowa ne to ka kuwa tunda yin halitta farko bai zama wahala ba sai farfado da mutum kuma ya zama wahala farfado ba da tamba wahala ba kenan wa taraktum ma ku kun bar dukkan abin da muka baku abin da ake nufi da alkawal shine dukiyoyi da ƴaƴa da barori masu maka hidima da masu maka wanki da masu maka wanke wanke da masu maka dukkan hidimomin ka na duniya ka bar su ka tafka bar su yaran ka na ofis ɗinka ma sun joji ka tafka bar su sakatarori ka tafka bar su ƴaƴa da mata da jikoki ka tafka bar su yaran ka na kasuwa da mutan gida kowa ka tafka ba daga lokacin da ka mutu kai kaɗai kuma za a tafi da kai ba wanda zai ce tun da yana bala'in sanka ka a je abin ne kutare a so ki ayi maza a ka dawo da an je makabarta so ki yi maza a gama a dawo gida duba agogo yake an dade da yawa wanda ya fi kowa kaunar ka kenan fa cikin ƴaƴanka ko jikokinka taraktum ma kawwannakum wara'a zuhurikum kun bar duk abin da muka baku na ya'ya da dukiya wara'a zuhurikum a bayan bayan ku inji Allah ta'ala fi dunya a gidan duniya kenan da ghairi ikhtiyarikum ba ku kuka zaba hakan ba kudura ce ta riga ta zartar da hakan kuma kowa dole ya bi wannan sunnar ba wanda zai tafi da wani kenan wa yaqulu lahum tawbihan sai Allah ya faɗa wa mutane dan kunyata su yace ma nara ma'akum shufa'a'akum ba mu gama su cutan ku ba tare da ku ina wanda kuke ta za su yi ku a gabana za su yi ku ya kuka zo ku kadai ba tare da su ba ma ana rama fara shafa'akum ban gama su cutan ku ba allazina za'amtum annahum fikum shuraka wanda kuke riya cewa su mace makan ku ne wanda za su ce ku wajen Allah kuka san yanzu suka zonta kishiyoyi da Allah kismi kake ibadatukum har kuka ba su wani nau'i na bauta laqad taqatta'a bainakum hakika dangantakar tsakanin ku ta riga ta kafa'a taqatta'a fi'l madi ne fa'iluhu damirun mustatirun jawazan ai laqad taqatta'a waslukum bainakum dangantakar da ke tsakanin ku ta riga ta yanke al asbabul lati bainakum inqata'at إن تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب الأسباب da على أكثر جهاد وانا دواني tsakanin wani da wani auratayya tsakanin wani da wani kenan tsakanin wani da wani haifayya tsakanin wani da wani kwantaka tsakanin wani da wani wani muridin wani da wani kuma shehin wani ne to duk wannan yayin shi gobe kiyama fa idza nufika fi suri fala ansabu bainahum yawma idhin wala yatafa'alun ba a tambayar kai muridin waye da kan da mutum yana nan Muhammad ne kuma ka ba nan Muhammad ba shine magana kawai ba tambayar kai ne shehin wani gari wani wata unguwa babu wannan dan gidan wa waye mijinki malam ko sarki ko minista babu tambayar wannan kana an sa da bayyana kun yau idin wala yatasaalun abin da kawai za a yi awo ba a yi ba ruwan Allah dan kowa ko ba waye kai fala an ka bayyana mu yau wala yatasaalun to mun ka kula ma hazuwa ka kuma ta yi ta awo kenan saboda haka na lakatta kafta bainakum dangantaka da ke tsakaninku ta riga ta yi malai ce bi nasbi bainakum da yin nasaba akan kalmar bainakum wa fa'ilu taqatta'a damirun fa'ilan taqatta'a sai zanto damiri ne ai ta shakkata jam'ukum taron ku ya riga ya tarwatse wa fi qira'atin bir rafin fi bainakum a wata qira'a laqad taqatta'a bainukum sai zanto bainu wato shine wato ainihin fa'ili din laqad taqatta'a bainukum haɗuwar ku ta riga ta yanki an gane ko albaynu kenan ko rabuwa ko haduwa yana zama yana daukan waɗannan ma'anoni wa dalla ankum ma kuntum tar'umun abinda kuka kasance kuna riyawa ya gudu ya barku wato wanda kuke itikadin zai fice ku yau shi ma ta kansa yake wanda kuke itikadin zai wuce muku gaban Allah yau ba shi ba kowa ta kansa yake sannan kuma sai a zo ana la'antar juna duk taro da za a yi sai dai a yi taro kan bin Allah al akhillahu yawma idhin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al muttaqin duk taron da ba haɗu kan takawa to za a zanto abokanan adawan juna gobe kiyama amma taro na kan takawa shine ka koyar da ni Allah ya ce annabi ya ce ko ni in sanar da kai Allah ya ce annabi ya ce sai mu yi mu duka mu zanto masu rigingeniya wajen ayyukan alheri a ta'awunu al birri wa taqwa kokarin koyar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam taron gaskiya kenan wanda ba na ƙarya ba amma ta haɗu wanda ba wannan ba to ran ta ci kiyama kuma akhiruha wato kenan sai zanto na dama abin da muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya tafi mana assalamu alaikum labari mara daɗi da wani dan uwa yake bani da zu bayan kammala sallar magriba kafin fara tafsiri ko wanda uwa wanda kullum yana zuwa nan wajen dukan karatu suka dace a masallaci har rana cewa bana manta nan daidai sai kina zauna a sahu na uku mutumin gwaram sun taba da yata ta na je gwaram saurayi ne aka mataki bai shawar addini matuka kwarai da gaske sunansa ko abdullahi ko dahiru kamar dai da wannan suke kiransa tafsirin rana cewa mata da aka yi da shi har ma ana cewa da aka ce za mu yi tafiya ga gombe haki ta dara da kuɗin mota da ya je to wace gani ranar asabar kenan da daddare wani mutum ko kayan maye ya je ta ya damfaro mota a guji tafi karfin sa ya je kaɗe shi Allah ya masa rasuwa saboda ba abin da za mu faɗa kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko muna fatan yan uwa su zaki a cikin addu'a ubangiji ta Allah ya ji kanshi da gafara kuma Allah ya baiwa ahalinsa hakurin jurewa hakika mutum ne wanda shaidar da muke masa gwargwadon abin da ya bayyana da mai san addini ko da gaske na san shi sama da shekaru biyar da suka wuce haka yake ko cikin mutane ba mai yawan surutu bane ba haka kuma duk lokacin da ake karatu in za ka kalle shi so goma to za ka samu ko idan sana kan littafin ko kuma yana kallon ka yana kokarin fahimtar me suke so kake ubangiji ta Allah ya ji kanshi da gafara kuma mu kuma in ta mu tazo Allah ta mu cika da imani wannan mai tambaya tambayoyi biyu kawai za mu ansa saboda lokaci da muka ja ya wuce da muka yi kamata mu tsaya a yana cewa menene tafsirin wannan aya fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullah ka Allah dhikrikum aba'akum aw ashadda dhikra wa min an-nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب abinda wannan aya take cewa fa idza qadaytum manasikakum idan kun kammala ibadojinku na aikin haji ka zikrikum aba'akum to ku ambaci Allah kamar irin ambatan da kuke wa mahaifanku maza au ake da zikira ko sama da haka wannan aya ana magana ne ga larabawa wanda kafin zuwan musulunci suna yin aikin haji irin nasu na jahiliya to yayin da suka gangaro daga arfa ba sa haɗuwa da daidai yadda mutane su yi kun su ko arfa din ma ba shiga suna tsayawa a wani wuri wai su kurai shawa masu asali sauran laraba ne ke shiga cikin arfa su kuma sun wane wani wuri nasu na malamu idan an zo kuma muzdalifa ba sa tsayawa inda mutane ke tsayawa sannan ko da sun tsaya a yamakon ambatan Allah sai suka mayar da tsayawan arfa ɗinsu da zaman su na muzdalifa wani wuri na alfahari da iyaye da kakanni sai wannan ya tage ce baban su shine sarkin farautar kabila kaza wanda yayi kaza yayi kaza ya taba kamo da muta kaza ya taba yakar kaza ya taba kace mutane kaza wannan shi kuma ya tashi shi baban sa shine mai ciyar da baki a lokacin jahiliya wannan ce baban sa shine mai dubban rakuma haka kowa ke ambaton baban sa ya alfahari ya samu wani abin da zai nuna ya fi wancan asali to wannan shine suke a jahiliya to tunda an musulunci zai kawo samfari na ibadojinsa wanda sun sha wannan da jahiliya sai Allah ce fa idza qadaytum manasikakum in kun gama ibadojinku na aikin hajji da arfa da ku. da sauranku to kuka zo muzdalifa fa zkurullaha ka zikrikum aba'akum ku ambaci Allah da yawa irin yadda da kuke ambatan iyayenku da yawa dinnan ko fahimta wato ana ana kwatanta yawan ambatan ne au a da zikira ko ma sama da haka to waɗansu malamai suka ce au din nan bi ma'ana wa wa ana fadkuru Allah ka zikrikum aba'akum wa ashadda zikra kina ko ambace ki kamar ambatan iyayenku sama ma da haka ma za ku wato ba auke littakhir ba domin idan kace auke littakhir ko ku yi daidai wancan ko ku yi sama da haka to kuma Allah na san ai sama da yadda ake ambatan iyaye din da ta fuskar yawa wato awanin gurin daidai take da ma'ana wawul aka fi kenan kamar can gudun sun makasar kulubu kun min ba'da zalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu kaswa nan ma kaga wawa la ta ce wa ashaddu kaswa ma'anan ta ma'anar wawa la ta ce dan ya ce zukatan yahudu sun kekace kamar kamar ne kamar duwar sai ya ce wa ashaddu kaswa sun ma su duwar su kekacewa domin in kace aw ashaddu ko sun fi abin nan kenan sai zan to kamar ba tabbacin sun fi su bayan abin da ya biyo bayan kuma na nuna ne zukatan yahudu sun fi sun fi zuka sun fi duwar su kekacewa dan Allah ya ce wa inna min al-hijarati لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشكك فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من الله zuwa karshe suna da taushi kenan tunda har suna tsagewa saboda ambaton Allah suna tsagewa ruwa ya fito suna kaza amma kuma imani yake rasaka kaga wadan nan ko audin anan kenan bi ma'ana wa kamar yadda wanda yake نال الخلافة كي نال الخلافة أو كانت له قدرا كما أتى ربه موسى كما أتى ربه موسى على قدري نال الخلافة أو كانت له قدرا أي وكانت له قدرا كما أتى ربه موسى على قدري هنا زي ما أنا فذكر الله كذكركم أباكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا cikin mutane akwai كون yake سوايا ya بامو ba كون دنيا ta ya Allah ba ni kaza ya Allah ba ni kaza baya roƙon lahira idan ya ji aikin hajji ko umara duniya kawai bukatun san zai kai na duniya kin zaɓe kawai ya kai kaza kaza ne kawai ya kai wa ma lahu fil akhirati min khalaq irin wannan ba su da wani rabo a lahira tunda ba su roƙa ba ومنهم rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina عذاب nar daga cikin mutane kuma ko wanda ke cewa ya Allah duniya ba mu mai kyau a lahira ma ba mu sakamako mai kyau ya roki duniya ya roki lahira to waɗannan suna Allah ce ulaika lahum nasibun mimma kasabu wannan suna rabo wani abin da suka aikata wallahu sari'ul hisab wato kinan idan an zo addu'a ba wai duniya kawai zaka roka ba zaka roki duniya kada lahira ta wannan yake cewa wato wai a dangane da yin zikiri da Allah Allah ban da wannan ayar kuma ana kafa wajen da wani hadisi da yake cewa la taquma sa'a ta na yakuna fil ardi man yaqulu Allah Allah wannan hadisi Imam Muslim ya rawaito shi wato yana cewa kiyama ba za ta tsaya ba har sai a ban kasa babu wanda zai ce Allah Allah to sai suka ce wannan hujja ce shi ma na cewa a iya zikirin Allah Allah to amma ba zai zama hujja ba domin wannan hadisin da ya zo haka fassaransa ta zo a wani hadisin riwaya daban da yace la taqumu sa'atu hatta la yakuna fil ardi la taqumu sa'atu hatta la yakuna fil ardi man yaqula la ilaha illa Allah wanda shine fassaran Allah Allah nan shine la ilaha illa Allah wanda dama mudin ne kada zikirin la ilaha illallah ba wannan jumla ce tabbatacciya shine mafi cikin abin da annabi ya faɗa shi da annabawan da suka riga yi abin da muka in inkari zikirin Allahu Allahu muka ce wannan babu ki a Qur'ani ko hadisi annabi bai taɓa yin sa ba amma zikirin la ilaha illallah annabi ya taɓa yi sai dai a wani irin sufa shi kadai kowa zai shi kadai ba a yi a cikin taro da zaran an yi taro kuma ya zama bid'a kenan Ah, abu na karshe ko da ke wani dan uwa ya zo nan wurin yana taimakon mun magiya cewa kar in bada ansa akai wai ansa da aka tambayar da aka rubuta lokacin a shekarun jiya a Beirut Road dangane da cewa ana ta yawo da jita-jita cewa wani mun je addu'ar Abuja to ni ruwayan farko da na sani malam Abdulhab ne aka ce ya je sai kuma da wata tambayar da zo wata ruwaya ta bikin sai aka ce ni ma na je to shi malam Abdulhab kan ya taka kawo karawo da abin da ya faru shi ne kungiyar almunta da islami sun gina masallatai na juma'a a abuja da kuma na kamsu salawat masallatai kamar biyu ko wani makamancin haka to ga ka'ida duk lokacin da za a naɗa liman akwai kwamiti na interview wanda nake shugabantar kwamitin interview din to ana bukatar a je abuja dan a zaɓo wannan limaman dan mutane sun gabato da kansu wanda suke neman limancin waɗannan masallatai za a yi musu interview akan qur'ani akan aqida akan hadisi akan fiqh akan suluk da a fayyace wannan ne ya fi cancanta a zamani ba. to ni ya kamata in tafi ni kuma ba na nan na yi tafiya na yi tafiya zuwa dutse daga dutse na wuce ningi saboda haka sai ban samu zuwa ba sai malam abdulhabu ya wakilce ni da mala abdulhabu ya tafi sai ya dace an je taron addu'a na sauke qur'ani miliyan ɗaya da dubu ɗari shida saboda kawai sai waɗanda suka suka ce mala abdulhabu ya je addu'a abuja wato ba abin da ya fi ba da shi irin waɗanda daga cikin arar suna suka rinka izgili wani kuma a ba su nasu raba sai ne magana kamar Abu da ke faɗa ke cewa ta wato mutane muna tare da su shekara da shekaru amma har yanzu musu san aƙidar mu ba dan rashin sanin aqidar mutum ke zaka masa wannan zata. ai ya kamata a ce ga wani abu idan an ce Ja'far ya kaza kace kai ai ba zai je wannan ba saboda halayyar da aka sani na kaza da kaza da kaza da kaza akwai kuma abin da ake Ja'far ya kaza kace a dan wannan ba mamaki an san zai iya yin kaza sanayyar ka mutum yau da gobe za ka iya sanin abin da zai iya yi ko wanda ba zai iya yi ba to idan ya kasance duk taron da muke da ko har yanzu kuna kirkata mana da za zamu bid'a muna cikin hannu da ganganci ta so mu je mu bid'a to kun mun zato gare mu kira sai mu ga cewa ayoyin da muke ta karanta da hadisan har yanzu ma kamar me muke kenan ga gaskiya wannan shine abin da yake mai bakanta rai a ciki ya kamata ana tsalla ɗan uwanka musulmi da kasan da kyakkyawan hali da suluk a zo a sai shi da wani abu ba daga fata ba za ka yadda sai ka bincike ka tabbatar gaskiya ne ko ga magarin mutum ballantana kuma da kake ganin da'iya ne man abu haɗin abin da muke kafa imamu ahalin sunnati wani jama'a haka muke ka gaba da to saboda a gaskiya wannan muna na zato ne asalin mu wannan mu yi imani da wannan ba mun tabbatar bid'a ne ko mun tabbatar cewa wannan ba ita hanyar da Allah ya ce abu ba ita hanyar da manzo Allah ya ce abu ba kuma yau mun akan wanda muka hudu juma'a gaba daya wannan addu'a da aka je yi ta Abuja bid'a ne 100% shugabanni ba su san addini ba malaman da suka sani kuma suna san duniya da haka sai suka ba su addini a kai kai kuma ku sani fa yanzu malanta tana har yan kasuwa sun shiga ciki duk wanda kasuwa ta tsaya mata sai ya shiga kwangila ta addu'a kwangila ta Qur'ani akwai yan kasuwa da dama mai da mun san cewa yanzu ba sa wannan kwangila kawai suka shiga ta addu'a kowa da gaba mai ci da addini yanzu wannan abin da yake nunawa har yanzu akwai mutane suna da imani cewa akwai Allah kuma suna imani da cewa ana roƙon Allah ya biya kuma sun yarda da cewa wannan abu kamar addini ne amma wanda ya ba su abin a hukungunta shi su su yanzu lokacin da aka gayyato malaman da aka kirawo su aka ce a zo a addu'a sai ce a'a yadda sunna ta ce a addu'a kowa ga yadda ya kamata yi kowa zai yi shi kadai ba sai an yi cikin taro ba kuma ba wai ka ba ne cewa Allah ba zai biya maka bukatun ka ba sai ka sauke Qur'ani duk wanda ya wa Allah wannan zaton ya muna da zato ga Allah ya zanto cikin waɗanda suke zunnuna billahi zanna sau zannina billahi zanna sau masu muna da zato game da ubangiji domin yanzu idan ka ce ba a ansa bukata sai an sauke qur'ani to shikenan abin da kake nufi Allah baya biyan bukatan kashi tara ko tasa'in da tara cikin ɗari na bayan su sai bukatar kashi ɗaya ke biya domin idan ka tattara musulmi ba ɗaya nawa ne cikin dari wanda za ka iya kauce alqur'ani kashi nawa cikin dari ku ba mu misali wanda kawai mu dauka a matsayin misali ba dan tabbas ba mu dauka cewa kashi da cikin dari yanzu a samu kashi da cikin dari wanda za su iya sauke mu kaddar haka to kenan casa'in da biyar cikin dari kuma ba su Allah bari saurare su mutum da ba su iya sauke qur'ani ba to sai ka ce to mu kara da wanda za su iya sauke alkur'ani da kansu da wanda za su iya biya suna da halin su biya a sauke musu in an haka su da juna za su zama nawa cikin ɗari in an kwatanta su da sauran musulmai mukaddara goma cikin ɗari sai zan fi tafayin Allah ba zai biya musu bukatar su ba yanzu wannan ya ƙaryata faɗin Allah da yake cewa rahmati wata ta kullace da Allah ta rahmata ta alwata komai in dai kai wancan hakan kamar ka baka yi da wannan ayar ba kenan rahmar Allah ta alwata kowa aslan wato saukar alkur'ani ba da alaka da addu'a illa iyaka idan ka karanta qur'ani kai ta wasu da ya halatta amma a ce dole a addu'a sai ka karanta qur'ani ko izu daya ko izu biyar ko sai ka izu goma ko sai ka sauke gaba daya Allah ya faɗa haka ba wanda Allah ya faɗa haka ba addu'a za ka yi da harshen ka na larabci in ka iya in baka iya baka yi da harshen ka na Hausa ko filatanci ko menene ka roƙi ubangiji subhanahu wataala Allah madaukakin sarki zai biya maka bukatunka a annabi lokacin da aka yi musu barazana a yakin uhudu aka ce ga sun yi taron ran sake dawowa su lallasa ku sawa suka suka na alqur'ani الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم imana me suka ce hasbuna Allah wa ni'mal wakil ba abin da kai kara akan wannan abin da qur'ani yake to ba ta aka ga duniyan kafirci nan ta kawo da makamanta da tankokinta da rokokinta za su zo ta murkushe ku ta yi muku lalas sai suka ce hasbunallahu wa ni'mal wakil hasbunallahu wa ni'mal wakil duk abin da kake jin tsoro na abokin adawa na abokin hamayya na ofishin na cikin gida ko na waje ka tashi da asuba ka yi ta hasbunallahu wa ni'mal wakil ba ce sai kai sau ɗari ba in kai sau ɗaya ko kai sau goma ko kai sau dubu adadin da duka gida ma kai ya biya bukatun ka hasbunallahu wa ni'mal wakil sahabbai suka yi ta faɗa me faru fan kalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsakum su wa tabu ridwan Allah wallahu dhu fadlin azim a sakamakon haka fan kalabu bi ni'matin min Allah sai da sun jiyo da wata ni'ima daga wajen ubangiji shine sun ci nasara wa fadlin sun samu falala shine ganima lam yamsakum su wani abin ki bai shafe su ba a sanadiyar sauke Qur'ani a sanadiyar sauka ɗaya ko dubu ɗari a sanadiyar faɗin ne hasbun Allah wa ni'mal Abdullahi bin Abbas yace wannan hasbun Allah wa ni'mal wakil ita kuma annabi Ibrahim ya faɗa lokacin da mutane suka yi katar rami mutanenka suka cika shi da itace suka kunna wuta wuta ta kama aka ɗauke shi aka yi wurgi da shi ciki ba abin da ya faɗa sai hasbun Allah wa ni'mal wakil hasbi Allah wa ni'mal wakil abin da ya mai mai nan sai ubangiji ce kulla ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim muka ce kai wuta Allah ya mata tsawa kuni bardan ki zama mai sanyi wa salaman ki zanto aminci ala ibrahim kai bihi kaida fajalnahum al-aktharin Allah ke sun rufa kai da da makirci sai muka sanya su sune makaskanta ko muka baki nasara wa najjaynahu wa lutan ila al-ardi allati barakna fiha lil alamin ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين حسبنا الله ونعم الوكيل كوي فدا ga mu'minu ali fir'aun mutumin da ya imani shi kadai cikin dangin fir'auna cikin jama'ar fir'auna gaba ɗaya mutum ɗaya ya imani mutane ko suka taso shi gaba fir'auna ya taso shi a gaba ba da abin da ke sai ufawwidu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad ufawwidu amri ila Allah inna Allah basirun bil ibad me Allah ce tawaqahu Allah sayyi'at ma makaru wa haqa bi ali fir'aun suqul azab annar yuraduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'aun ashad al-azab Allah ce tawaqahu Allah sayyi'at ma makaru sai Allah ya tsamar da shi daga makircin abin da suka kulla sakamakon fadin me kake qur'ani wa fa yudu amri ila Allah Da lokacin da rinjin kafirai suka zo suka yi wa madina kawanya garin azab kenan annabi bai cewa ta ku karanta kaza ba ku karanta kaza ba shi kadai ta shirya tahajjudi na roƙon ubangiji Allah ya turo iska ta ta kafare sau gudu iska kawai arsalna alaihim rihan wujudan nazaraha aka turo iska wanda ta malaiku suka nazara kafare kafare sau gudu ba nan dawowa ba wani sanke qur'ani babu wani tahajjudi babu komai ba wato babu wani sanke qur'ani sai tahajjudi sai addu'a saboda haka abin da ya kamata malamai su faɗa ya kai shugaba ka rinka tashi cikin dare ko da raka a biyu kai ko da kulhu wallahu kadai kai wani bawan Allah ya zo ya yi tahajjudi gaba ɗaya da kulhu wallahu in dai ko har lalacewar musulmi ko mun shugabancinsa ko mun ministancinsa ko gwamnatincinsa ya zanto cewa bai aka ce kulhu wallahi bai amfani sa ko wata da za a yi masa a yanzu da ka za a yi masa wani kuma wani bawan Allah ya yi tahajjudi da kulhu wallahi ranar talata da karshe karanta wannan hadisi ko mun layl gaba ɗaya yayi ba abin da ya karanta cikin sai ne kulhu wallahi annabi tabbatar da shi annabi da kansa ya tashi yayi qiyamul layl gaba ɗaya da aya ɗaya in tu'azzirhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal bai kara komai akan ta ba duk ya halatta to sai a ce ya shugaba duk wannan yan najeko da suka samu a gaba duk wannan wato ainihin dole turai ta samu a gaba amerika da suwaye suka sa a gaba lalacewar al'amura ka tashi cikin dare kashi ɗaya bisa uku na dare na ƙarshe din nan daidai lokacin da Allah ke kenan ina mai neman gafara in gafarta masa ina mai bukata in biya masa ina mai roƙo in ka tashi a wannan lokaci ka yi a goma ka yi a sha ɗaya a goma sha ɗaya har da wuturi a goma sha ɗaya ba za ta gagare ka ba tunda ka sha rawar soji ko ba a dabi tsayuwar ba wani wahala ka tashi kai wannan tsakaninka da ubangiji kai dai babu wanda ya sani daga kai sai ubangijin ka roki Allah zai kare ka dukkan makar mai makirci duk wanda ya kulla kaza ubangiji ta Allah zai kare ka daga shirinsa kai minista kai ma kai kai gwamna kai ma kai kai kwamishina kai ma kai kai ma sha mun da muka gaman kai malamai ko ba sai sun je Abuja ba kowa ya zauna a gida a masallacin su yi kowa ya zauna ɗakin sa yi mata da ke cikin gida ma ku ke su taimaka muku da addu'a sai Allah ya karba addu'ar wata mata da ta tsare mutuncin aure bai karba addu'a wani malami ba an fa wallahi dan dan fada su wallahi Ko wace kawai da mutum ya yi wani rauni da wani amawan ya kawai ya rike wani tarbi mai alamomi ba iyaka kawai wata ce wa malami ba garba da ne makaranci dan dan fada dan dan su to amma jahilcin addini sai sa kawai ake wannan amma wallahi in shugaba zai tashi ya gaskata tsakanin shi da ubangiji yayi wannan wallahi sai Allah ya aika addu'a ta addu'a bai kaba ga malamai dubu ba mutanen da kafin su motsi ba su da kasar kuma yanzu abin haka kan akwai ha'inci a ciki jama'a suna ha'intar kansu kuma suna yaudarar kansu ya tsakanin shugabannin talakawa waye ke shan wahala waye kamata a yi wa addu'a to sai ka ki musu tunda ba su da kokobo yanzu a abuja inda ke na gwamnati ta yi ko gobe gwamnati biyar ba a network news cewa dan allah dan girman allah muna neman malamai gagga dukkan hadatan qur'ani a zo a sauke mana qur'ani ko sauka ɗaya ce dan allah kowa ya taho da kuɗin abincinsa da kuɗin fashin ɗinsa ikhlasin ne ikhlasin tsakanin da Allah wa ma umru illa li ya'budullaha mukhlishin lahu dina me ya gata ga wannan kasa ga shugabanninta ga talakawanta da mabiyanta da matanta da mazanta da yaranta ya yi gata ya zo a haɗu a National Mosque na Abuja ba ko kobo ya zo idan Allah wallahi ko Ibrahim ba